wannan rangazan da dai kowa ya gani ta shima a farin shi ta wara da kalilan mutane kalilan amma a kowa tashi sai ta bayyana ko ina cikin manya-manyan birane cikin kauyuka ko ina mutane wato na kowane irin fanni musamman ma'aikata wanda ba su da karfi sosai dan a cikin eh, rayuwa in aka ɗauki mataki wato wa'inda sun shafi talaka abin yakan zama wata rana kamar bomb to irin shi ne aka samu a wurin shi shi da kanshi Emmanuel Macron bai tsamma ba wannan mataki da ya doka a wajen tattalin arziki a Faransa zai kawo wato bacin rai haka har ya yi babbar zanga-zanga cikin Faransa ga baki daya yanzu yau da kwana biyu uku ma abin har ya fara zuwa wasu kasashe musamman belgique da kasar wato Holland, netherland. To kenan abin nan yana iya ma mamiya gabaki daya cikin tarayyar Turai don irin wayannan abubuwa ko su a kasashe da yawa. Kenan lallashin wannan da ya bada ba ya da wata mafita sai haka din don wangan mu na relation na imani da zai kai har kasashe kamar su amurka wato gari da ya waye har wato sabta gwamnati kake ma aiki an sa wani tax nan an sa wani dangali nan abubuwa iri iri ga nan nan an kara dala biyar nan an kara dala ashirin sai zamanto to mutum da kada albashi amma baya isa ka ci da wato iyalinka kenan wannan dole ne a yi wannan zanga-zanga kuma Emmanuel Macron ya yi lissafi da ya sha baya ya ba da haƙuri. To, dakta kana ganin wannan ba da haƙuri da kuma ƙarin albashi zai kwantar da hankalin jama'a? To, yanzu wannan sai an dakata a gani don wannan zanga-zanga ta fi ƙarfi an yi gangamintar duka subudu. Yanzu aka an yi sabon gangami na subudu wannan mai zauwa mutane suna ta shiri. To, sai yanzu eh, subudu ne za a lura da din wato al'umma faransa sun yarda da wannan magana ko in ba su yarda da ba nan kenan zuwa kwana uku hudu za su muhawara a ko ina cikin faransa cikin kowane kauye su gani in ya kamata su ci gaba da wannan mubaman nan shi ne in kuma ya kamata a bari. To wani darasi ne shugabannin kasashe irin namu za su koya daga abin da ya faru a Faransa? To madalla shi irin wa'annan abun ana ganin shi a kowane a kasashe namu na nan Afirka musamman mu ma idan aka tashi watuwa na bisa kan ko kuma bisa kan zancen abin da ake cimma ruwa defense ka wannan mu Nijar akan yi jayayya iri-iri da gwamnati da ƙungiyoyi na kwarar hula musamman kasar Nijar an yi shi bara to kuma irin wannan abu da ya waru a Faransa lalle wa'azi ne ga duka gwamnatoci na Afirka Eh, bai kamata ba ana ɗaukar mataki iri-iri waɗanda za su laka wanda ba da ƙarfi sosai don salar na ma'aikaci abin da ya kamata a kiyaye ya zamanto a hauda mashi yauni iri-iri yadda idan ta ɗauke shi ma ba zai biya wasu duka bukatun ka na cikin wata guda kenan ya kamata duk wasu abu da za a yi a nan ƙasashen na afirka a shi kokan talaka a wasu abubuwan kar a sa su cikin wato doka ta tattalin arziki kan a yi ƙare-ƙaren kuɗin wannan a yi tattalin arziki na ƙasa fuskan wasu hanyoyi babba wato musamman jangali na manya-manyan kamfanoni na turai da suka suke nan ƙasashenmu suke ɗauka arzikinmu wanda suka yi mu sun moriyar arzikinmu fuskan su ya kamata a ƙara jangali amma ba fuskan karamin albashi ba.